kowa sai ya mutu ina babanka ina kakanka ina abokinka ina malaminka ina dan uwanka ina danginka ina yake faka annahum lam yukhlaqu aw lam yakunu kai ka ce ba a halicce su ba ko kutun kuma ma ba a taɓa yin su ba mai zuhudu ya ce yi hawwalu an karibin min kusurin muzakrafatin ila baiti turabi fayuda fihi mahjuran wa'ida ahata bihi shuhubul iktirabi hankali za a ɗauko ka daga dogon gida daga babban gida da kashe miliyoyin kuɗi ƙasar da ka gina nerar da ka kashe dalar da ka gina in ka mutu sai a zo a zaro ka daga wannan gidan Mu zakarafa gidan da kai mai ado gidan da kai mai kwalliya kaga wannan kaga wannan kaga wannan wallahi duk zan mutu mutum bashi kaga kyalkyalin da kake gani wallahi sai ka mutu ka bashi ila baiti turabi za a kai ka gidan ƙasa permanent house kenan gidan ƙasa wallahi ya kamata mutuwa ta to mana wa'azi nawa muka ɗauka muka kai muka binne malam tun da Allah ya yi ka kake kai mutane makabarta kana binnewa laifin suka yi wa Allah kai kana jin zama za ka yi za ka tabbata wata ran kai za a ɗauka a kafa da aka yi a binne a cikinku akwai wanda zai irga mutum nawa ya je binne mutane ne yan uwanka su ma suna son suna son rayuwar nan ba sa son mutuwan nan amma ka kai su kabin ne tambayar wani tanadi kai